sharar gona dan idan ka zube aiki ya riga ya tsaya sai dai a koma gida <laughs> ki ne karin magana a baki na fuskanci cewa idan na kai a nan gurin kai da kawo su kenan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan zan zo ɗaukar su <laughs> sai ka zo <laughs> sai an Allah a shi sa ne shafa? Lafiya? shafa? Ke da shi da bakaken kaya ba a taba na shi ba amma an kashe shi. Eh! Ah! Uma. ki dangana al'amuranki ga Allah saboda Allah yana bayan mai haƙuri idan kika yi haƙuri komai zai yi daidai insha Allah mu kuma za mu taya ki da addu'a domin wannan shine jarabawar taki da Allah ya nufe ki da samun sa mu kuma za mu taya ki da addu'a don Allah ya yarda kin ji ko kwantar da hankalinki su kuma inda suka mutu Allah ya ji kansu Allah ya sa su huta ki yi haƙuri a <laughs> wallahi kin san Allah jina nake kawai kamar yi tsuntsu kawai in ganda a Maiduguri ko kuma a'a rufe ido ko in ganna ga ni ga ke muna ɗan tattaunawa ana ɗan zance masu daɗi. Hmm, kai ka so inda ran ta ni ce da ci ta karɗe da tsufa a gabana ba wani daɗin bakin da za ka na gaji da gafara sa ban ga gaho ba. to tsaya ki kwantar da hankalin ki tsaya an zo daidai gurin dama kira ne in gaya miki cewa gobe insha Allah da sassafe in Allah da zan kamo hanya. Hmm. to Allah ya sa ina fatan inna ta amince ka tafi ka barta ka zo gurina a'a a'a ai ta inna ba matsala ba ce ai ai ba ta da ba da wani wahalan sha'ani gaba ina riga na gama tsara yadda zan yi in bullo mata ta yarda kuma na gaya miki da a garin nan kike tuntuna ai da kun dade da sabawa da ke da ita ai ai ba ta da matsala ai ina gaya mata kawai gobe zan kamo hanya in tawo To baka isa ba wallahi. Domin ba yanda za a yi, ka kama ka tafi can garin inda baka san kowa ba kai ma ba a san ka ba, ka tafi Maiduguri ba a san ka ba. To ai Umar ka riga ka shuka a idon makwarwa. Idan za ka cire makahon san da ke cikin zuciyarka, to ka cire. domin na gaya maka. Na, ta aiki da wani. Na. Dan Allah in nake hawa. Na gaya miki ba kutu-kutu ba zan wuce kwana biyu ba. kuma riga na alƙawari kin ga ba kyau mutum ya alƙawari kuma ya karya haka kawai Umar zaka tashi ka kama hanya ka tafi ba tare da izini na ko umarni na ba a matsayina na mahaifiyarka ka san dai Amina ya mace ce Amina za ta iya kulawa da gidan nan kamar yadda kake kulawa da ni kuma ka san halin da nake ciki haka ne haka ne amma a hakuri za wallahi na san dai maganin ki ai da dan sauran shi ko wanda ya rage zai iya kaiwa kwana uku shi yasa ba na son idan ka yi tafiyar ne ka wuce kwana biyu ba tare da ka dawo ba domin ka san irin matsalar da nake ɗauke da shi kuma idan kana kusa da ni zan fi samun kwanciyar hankali ba abin da zai gagara insha Allah wannan za ki ɗan amfani da shi saboda sayan magungunan ki amma dai ai haƙuri dai ita ma amina a yau ko gobe da za ta dawo na sani insha Allah in Allah da ya ina wayar ki ah waya in gaya maka ni ban ma tun da ba caji yanzu haka ban ma san inda na ajiye shi ba na ban da ke ai da kin gaya min sai in tafi ko maƙota ne in ji a miki cajin wayan kin ga na tafi da shi za mu rinka dan magana jifa jifa yaran zamani kenan ku dai ku ga dai waya akwai caji to in Allah ya da zan bada ayi caji na gode Allah saka da alheri ina fata dai ka samu na sauki wannan ba matsala bane ai da yake namiji ne da ko akan titi nan kwa. Allah ya albarka Allah ya kiyaye hanya Allah ya kai ka lafiya Allah ya tsare ai ina gaya miki na faɗa ma umma kuma ta amince ta yarda in taho ai ina ga miki yau ko bacci ba zan yi ba ko bacci ba zan yi ba Allah Allah nake kawai gari ya waye haka zan zauna ido na biyu yau ranar jajibere zai fi kyau ka kwanta ka yi bacci mai duguri fa ba kusa bacci haka kike gani ke to ai barki ji yau wannan dare ne da ya ƙunshi abubuwa guda uku na farko neman yardar Allah na biyu kuma neman nasara akan wannan tafiya, na uku kuwa jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da umma ta amince a yi wannan tafiya <laughs> maiduguri ya ma da maiduguri ne ya maiduguri ko Maiduguri, Maiduguri, Maiduguri, Maiduguri, Maiduguri. Ya Maiduguri ne Maiduguri. Maiduguri, Maiduguri, Maiduguri. Ya Maiduguri ne Maiduguri, Maiduguri. Maiduguri ne Maiduguri Maiduguri Maiduguri Maiduguri ne Maiduguri Maiduguri Maiduguri ne Maiduguri Maiduguri Maiduguri Lafiya malam ka zo ka sani a gaba sai kallo na kake yi Maiduguri Maiduguri Maiduguri Maiduguri <coughs> Maiduguri Maiduguri Maiduguri Maiduguri Ai wato shi kallo na farko idan kika ga an yi ya ya motar fasinja ce wai ko mutuwa aka miki ne a Maiduguri amma kina da yan uwa yi can ne? ko dai tilasta miki aka yi ne ba irin ba kya so din na aka tilasta miki dole dole sai kin san ya kamata in san gaba ɗaya abubuwan da yake damun ki saboda san ta ina zan je in taimaka miki wallahi ina da tambayoyin ka min nawa akai ba na buƙatar tambayoyin nan da kake Wa ya gaya maka ina neman taimako? Ina da kowa, ina da komai a Sai dai in kai ne kake buƙatar taimako, zan iya taimaka maka. In baka masauki, baka wurin kwanciya, in baka kai hadda da kuɗin mota ma in ka rasa. Har guzurinka idan na ƙare duk abin da kake so za ka iya gaya min sai sa. Alhamdulillah, alhamdulillah, wallahi a zo daidai gurin. Wallahi kamar dama kin san ba ni da kowa a daidai gurin, ba wanda na sani. Dama wani abokina ne zan je gurin shi kin idan ban same shi ba, shi kenan ta faɗi sha na tsinci dari a kale. Kowa ya ce maka da gaske. kawai ban san ban taɓa ganin ka ba kawai sai in zo da ke kan baka da sauki yadda duniya na taɓa ci babu gaskiya a cikin ta kawai sai in ɗauke ka tafi da kai to ka canza tunani babu wani sauki da zan baka kowa ka shi shi ka canza tunani ya Allah ina ganin ki kamar za ki imani to sai da kika da ruwan ciki na kika gane halin da nake ciki kuma kike nema ki zuci ke baki damu da sanin cewa wani irin hali ne shiga ba idan na rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da mun saba hello ah, ga mu mun shiga mota yanzu haka a tasha any moment from now za mu taso insha Allah to na gode na gode shiga ciki dan Allah ni ba na son su kuma ta ni ke ba Toba, je na kada mu mato matso maka. Ah. Shiru, yaro ya ga kara. Ya haka sunan yake ka sani ne za ka ce haka suna yake ka ga mun mutum da azarba shi ke. Teknik. Teknik. ta kira ba kya ji ne? Ina ta yanki ne ya ban waya ta bai na take. Ko tana gurin ki ne? Tun da zai ta nuna waya na rasa inda yayi. Ma, ki dai duba waya ki. Ni kwata kwata yau ban taɓa miki waya ba. Ne da kin jefa shi cikin wani wajen dai. Na duba duka ɗakin nan ban ga wayan nan ba. To, shi yasa ma na kira ki na ce ko wayata tana hannunki. Kwata kwata ni yau ban taɓa miki waya ba, amma bari jin je ɗauki waya na sai ki tashi. kaga abu kamar batan dabo to ina wayan ya shige nan nan fa na aje waya amma ka ga na neme shi sama da ƙasa na rasa kun guda uku. Ya haka ina ta jiran ki kuma ki zo ki kira min waya na je ki shiru. Umma ban ga waya na ba ni ma ba umma a nan ba na ajiye ba a nan ba. Mene? Umma ba ko na na haihuwa umma waya na. Umma. Ha? Ba kuma wanda shiga ɗaki na cikin nan tsakanin nan ba? Me ya faru kuma ɗakin? Ni ban ga kowa ya shiga. Waya ta ka ɗauka. Kai ma? Shikenan. Na gane ka. Kana so ka ce gidanmu ba gidanku bane. Ko ko kana so ka ce mu iyayena ba iyayenka bane ko? To wa za ka ji mu kunya? Wai da wukar. Ni ba ma wannan ba. Ina gudun zo ki kashe waya. Dan na lura da ba ta da tabbas. Ha ba mana. Ka daina wannan magana. Ai ko waya na ba caji. Zan sa layi na a umma. har ka karasu. To na ji, idan kuma wayar ce ta samu matsala ba, ko kika jefar da ita wani wajen, dan na lura kina da sakaci. Wannan kusan shi ne karo na uku kenan da kike canza wayanki. Dan Allah ka daina wannan maganan. Hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Oke, wato kenan ma lissafa wayoyin da na yi kake yi. Ni ne na mutumin nan. Ah, ba dole lissafa wayoyin da kika fitar ba. To, na ji. Amma dai, da haka sai ke mun kwatance kes <laughs> to shi kenan ka da matsala da zaran ka zo tasha ka kira ni zan zo in dauke ka har da umma zan dawo <laughs> da yaya nura <laughs> to baby sai ka ƙara su ina jiran kafa sai ka zo sai tashi in yi sallah za mu yi wa ina idan ita ma nan waya ka muke nema An ɗauke an ɗauki nata an ɗauke min waya. Wayo ba ku. Gaskiya abin da mamaki. Yau da wadawa suka shigo gidan nan. Ni ma ban sani ba ina cikin ɗaki. Ina ɗan aiki ita kuma tana nan tana wannan 'yan gyare-gyaren. To amma ina mai aikin nan naku take? A'a a kakai min haka. Kar ka ja min magana. ya za a yarinya mana zo ta sama da shekara ashirin daidai da allura na bai taba bacewa ba sai yau dan an kwashi waya kawai sai ka ce wani ina mai aiki ina ruwanta wannan ba ta da wani masaniya akan wannan al'amari yanzu gobe litinin kowa ije ya tattara kayan shi ya je ya welcome back in waya layin shi in dai waya ne ba wani matsala bane umma na'am ta gama shirya komai me ya kamata a yi babban shi hmm. wannan ba magana na bane wannan ke da tasmin ne ki je can ku karata kusan ita ta san me take so ta yi ba da wani magana tsakanina da shi da wannan al'amari kin ga da dai kuna aya na so mai amma dan Allah ki je ki mai koma menene kin ji ki je na ha'a amma gaskiya umma wallahi duk wanda ya sace wayannan umma bi mun adalci bi wallahi yanzu abin da nake saki shi ki yi hakuri ki kwantar da ki? an jima sai a je tasha tunda kin san fuskar sa a je a zaman jiransa idan ya zo aikin ga fuskarsa kin san shi sai a ɗauko shi a taho da shi ba shi kenan ba magana ya ƙare ki haƙuri. Kasaranin yau zuciya ta yodimuwa, Tarikon soyayya ya yi mini sarƙaƙiya, shi soho ashe baya gushewa. da The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. PIN number you are trying to call is currently switched off. Please try. Kamar da gaske wai dan kula a kula. Me kuma ya faru ne naga duk ka tun yanzu tun kafin ajin ko ina. Ina so mutu na kare. Gaba ɗaya na riga na gama shi kuma na riga na gama karaya da wannan tafiyar kwata-kwata wannan shi. To ai kowa ya tuba don mu ya ba da masa. haba maza ashe baka da haƙuri ko kaɗan ya za a yi tun yanzu ka sare a haba maza fi iman Allah wallahi banda dai mun riga mun yi nisa da na ga haƙura zan yi na tafiyar nan ko ma gida abadan amma ne ko yanzu ko da na shiga garin nan to karshen ta fa komin dare sai na juya na koma ha sai ka ce muna cizon ka a cikin garin namu ta ya za ka wuni a mota kuma ka ce yanzu za ka dauki hanya ka koma ai babu dalilin yin haka babu maganar ka juya yadda ka gaji a mota kuma yau sai ka ƙara juya da Allah ka yi hakuri ka haƙura da tafiyar nan kawai mutumi na mu je gidanmu in sauke ka ka ci abinci ka wanka yi sallah in ka huta bayan kwana biyu sai ka tafi lafiya na ganku haka? Me ya faru? na DSP ya wayannan kuma abokan aiki na. Zan muku wasu 'yan tambayoyi ne musamman ke ne. Haka, don Allah in laɓai ka ya Wallahi yanzu muna da wani uzuri ne a gabanmu, amma muna dawowa za mu neme ka sai mu gani. Aikin mu kamar yankan wuka ne. Sha yanzu magani yanzu. Tamkar ɗani a cikin mahaifiyarsa. ko a haife shi ko kuma a fito shi dole sai an yi ɗaya a ciki ku zauna mai magana ta da hankalinki mu zauna mu saurare shi ji me yake tafi da shi kin ji ko zai gagara bismillah number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. ba zan taɓa yin wasa da damar da Allah ya bani ba. Ka sa ni farin ciki a lokacin da nake cikin halin bakin ciki. Don haka ba zan yi kusa da janyo ku kusa da ni ba saboda lokacin da nake cikin bakin ciki ka sa ni farin ciki don haka dole ne ma in jajirce in tsaya da kai a cikin wannan lokacin. Idan ba za ka damu ba, ina so ka bi mu je gidanmu. Saboda ba zan yi jinkiri wurin fefe gidanmu a matsayin ɗan uwa ba. za ka je gidan wasu da lokacin da ni ma nake buƙatar taimako ka ba ni farin ciki a lokacin da nake neman shi. gani za ke yin gangancin lokacin da su cikin shi. Cikin wannan yanayin da muke ciki ne kowa da ya Ba zan yi tsoron wurin kai ka gidanmu ba. Duk da je na ga zuciyarka kamar takara. Ko kaɗan har yanzu jajirtacce ne. amma dai kawai abin ne yana bani mamaki ganin yadda abubuwan suka fi wannan zan ce wulaƙanci ne ko ko ce rashin sanin darajar ɗan adam ne ko ko ce rashin sanin darajar mata yi kasance to me yasa ka kasa yi wa abokinka uzuri akan haka ya kamata kai masa uzuri baka san dalilin da yasa haka ba ba ki gane ba ne ke dai kawai mu bar magana kai amma kafin fitan aminu daga gidan nan ba ki ga ko jin wani halamun ɓacin rai a tattare da shi ba a'a ko kaɗan don gaskiya mun rabu da shi muna ma wasa da dariya har da ma alƙawarin cewa gobe zai dawo lokacin da kuke tare da shi babu wani wanda ya gan ku ina nufin ko da ake ba haka misali gaskiya ba wanda ya gan mu kin tabbata yanzu aka fara wasan za ku iya ganin mu a kowane lokaci yawa ofisa don allah idan za ku sake zuwa ku sanar da mu saboda gaskiya idan uzuri na ya ƙara haɗuwa da naku gaskiya ni ba zan saurare ku ba mu zo mu kaman haɓo yake baya sallama kullanta na koyi kun kusa da wurin kawai muke gare ka mu shiga duk inda muke so ko da masu gumba sa so sai mun ƙara zuwa Assalamu alaikum. Barka Ni wallahi na gode ma Allah ma da bako na bai zo ba. Umma, me kuma ya faru? Me waɗannan 'yan sanda suka zo nema da yammacin nan? Haka dai muka ji daga bakin su cewa suka duk samaran tasnim kashe su aka yi sannan kuma suna zargin mutum guda. Ko kana da wata masaniya ne akan al'amarin? No, mm, ni ma dai abin da nake tunani buri yayi kama da mutum. amma ba su ka ɗaura alhakin kisan amma sun ce za su sananta ne kwara a kai har sai sun gano wanda ya aikata wannan aikin kayan ƙarfin nan ba ku mai zo ba a kwashe kayan zuwa an jima a girka mishi wani kunan ayin ya so lalace ki je ki tattara gaba ɗaya ki kyautar da shi in ba ka ba ka da ya lalace da wace hujja Umar zai yarda da ni bayan ya sha gargaɗi na akan sakaci da waya. Na sarki bai san kowa ba a nan, ina zai kwana, a wani hali yake yanzu. Allah masani, Allah ka kare shi a duk inda yake, Allah ka haɗa fuskokinmu, idan kuma ba za mu haɗu ba, Allah ka mai da shi gida lafiya. umaru ki kwantar da hankalinki idan ɗan uwanki ya zo sai mu tafi na san watakila yana nena wani uzuri ne shi yasa kika ji shi shiru shi ma ya tafi ya zama su kamar wanda aka aka sai da shi amma dai umar su billahi nura ya san muna da uzuri mai karfi ko ina ya je zo na o shi shi ma na san tun da yake yanzu bai da kwanciyar hankali kokarin sa ya ga cewa ya dawo ya same mu ko ya haƙuri a kin ga dan halas assalamu alaikum alaikum salam yanzu muke magana ka ga sai ga ka an wata kenan masaran da zaki bar umma ta huta ba kullun man safa daban na yamma daban mm-hmm. ba dole ba saboda ka san ka min laifi ya nura ka san muna da uzuri ka je ka yi zaman ka ai dole no afwan afwan ni ma ba haka na so ba kuma kin san ina son duk abin da kanwata take so kuma ina kishin ki kin ga ma ga wannan waya to sai ku je ku amfani tun da wayoyin ku duk ba an layi mu tashi mu je mu yi ba ni dama na riga na yi nawa ku tashi mu je to ni dai gaskiya yanzu ban san inda simfa ɗina yake ba amma idan muka dawo sai in duba don na duba bukin gobe. Ku ce. To a wuce mu je da shi ne. Hmm? Za ki sake bari ya dauke? Mu je na je cikin mota sai in cire. Gaskiya kin da mu da bakon nan naki. Kuma Allah ya ba mu masu kula da mu. Amin ni dai mu je gaskiya. ina zuwa ma zaki ci yana ciki wannan ne faru kuma Faruk ne a gidan namu? Yawwa. da Ya gida. Lafiya lau. gajiya. Ah, alhamdulillah. Na ji daɗi sosai yadda ‘yata ta yaba da hankalinka kuma na ga haka. Don haka ka kwantar da hankalinka nan ma gidanku ne. Kaka samu damuwa, sadaki kawai za ka kawo. Ah, ina zuwa 呀呀！天呀呀！喽干喽干喽干喽！干喽！哎，你干 ba tafiya ba ne, dan Allah tambaya muke yi na'am cikin motocin ku da suka taso jiya daga Kaduna zuwa Maiduguri na'am ko dan Allah zan iya samun record din ku eh to yanzu muna daga muna da direban da ya taso jiya amma yanzu ma yana kokarin zai kuma ne bari mu kira shi maybe a samu a wurinsa Allah ni Allah zo bismillah zo dala suna maganan cikin waɗanda fasinjojin da ka zo da su suna neman wani ne amma maybe kuma su gani na Allah ko zan iya samun record din din ka da jiya eh gaskiya dai na ɗauko mutum Kai ma sunan shi gajin yi. Umar Faruk Usman. Eh, tabbas ga masu nashi shi. To da Allah malam ko san yin sanin yana ina. Sun ma dilo yin a motar nan tun jiya. Aga ma kamar ta zama ma kamar kamar matar shi ma ne. Sai na ga sun da na sauke sai na ga sun tafi tare. an same shi? Ah, a ba same shi ba taslim ki haƙuri mana kin ji ki kwantar da hankali kin ji ya haƙuri ya haƙuri ki shiru Ye? Ki kwantar da mana. Yanzu ke dan an ce miki wata ta dauke shi shi kenan? Kina ma da tabbacin cewa shi ne? Ye? Mutum ya taso tun daga uwa duniya ya sai da rayuwar shi saboda ke amma ki dan wawanci har yanzu kina tunanin cewa akwai wacce za ta iya kwace miki shi? shi ne ba baki ji yadda suka faɗa ba ne umar ba su san shi ba balantana su ce za su mai sharri ba wallahi umar faruk ne ba shi ba ne su kansu ba sanin shi suka yi ba to na ji umar din nan fa saboda ke yazo ya taso tun daga wata uwa duniya ya zo nan gurin saboda ke kina nufin yanzu za a iya canza mai ra'ayi ne eh za a iya canza mai ra'ayi ne mutum da ya taso saboda kai wani wani kun sarar sarar Barka da yaji. Ya yanayin aikin namu ya kuma ku. Akwai da godiya. Kafsa yau ka zo ka same mu a cikin yanayin da ya ce ba. Abin sai dai haƙuri. yanzu bari in shiga da jiya da Allah ya ƙara Wadai, ga bana a daidai inda kuka ce din. Fito daidai inda zan iya ganin ku. To ga nan zuwa ga nan zuwa. Umar, salon wayanka ya canza. Alamunka sun sauya. Kuma a yanda kake waya na tabbatar da mace kake waya kuma gurinta ka zo. ha to yake so ne kinga kawai babu wani ɓoye kawai maganar gaskiya shine ɗaya eh, daga cikin gurin mace na zo wannan macen da nake da ita musamman saboda ita ne kasadin zuwa garin nan babu wani ɓoye kawai kuma ita nake so aura insha Allah shine maganar gaskiya kawai yanzu Umar abin da kai min ka kyauta yake ne haka ka zauna kai min ƙarya ka ɓoye min abu sai gashi na zo na gane dama ka zo ka dasa min bom ne ya tashi da ni ka zo ka tarwatsa ni ne kana gaya min cewa ka zo ka bani farin ciki ne ashe ka zo ka bani cikin damuwa ne ka tarwatsa rayuwa ta Umar kai nan adalci ba Umar kin ga ba wani koyi tsakanin na rike gaba ɗaya mu duka makareta ne dukkan mu makareta ne kawai da abin da ya kawo ni idan kika ga baki jira na in je in gama zancen da zan yi ki jira in kika ga baki ba kawai baki ya kin ci mana lokaci ko kuma in ce kin bata mana lokaci ta yi kira mu abin da muka yi muku nan ne na bata muku lokacin da muka yi ba da mayan aiki sai dai zan baki assignment na san abubakar sarki na kuma san abdulrashid suleiman da hannun na ɗauki gawar aminu ina son in san dukkanin motsi tsakanin ki da ke da ismail in san samun ma hata maganar da kuka da shi na ƙarshe ina so in sani wannan shi ne a da muke Thank you. matukar mamaki baka san ko zuwa daga cikinsu ba Allah ban san su wannan shine zuwa na garin na farko babu wanda na sani a garin kai wannan masifa da mai kai kama yanzu taimako ɗaya nake so kuma dan Allah a kai ni tasha kawai in koma garin mu ni hankali na zai kuma kwanciya Da min waya nan. Ah, Hajiya, ba na so a ja maganan nan ta yi tsawo. Tunda dai Allah ya sa an bani da raina, taimaka kawai in koma garinmu ni kawai hankali na zai fi kwanciya ba sai an ja maganan nan ba. da yammacin nan zaka tafi Kaduna ka san fa Kaduna da nisa ka dare ya maka ka bari sai gobe mana a jagoman tafi yanzu ko da zan mutu goma in mutu a gidanmu ko kuma in mutu a hanyar zuwa gida hakan zai fi mun kwanciyar hankali in Allah Umar kai hakuri ka hakuri ta nan mana ka bari sai gobe don Allah Umar ya haƙuri ba wai na kiji jin maganar ku bane ya yi kyau ima ina nan ina iya na kokarin kafin dare ya yi kuma babu wata matsala ni na sata yadda zan bullo malamarin. lamarin Deixa eu tashi kayana ki shigar da su daga ciki lillahi wa inna ban tsoro ki yi haƙuri mama na san na tsoratar da ke na same shi min yi magana amma kuma ya tabbatar min da cewa bai da masaniya a cikin wa'annan abubuwan duk da suke faruwa sai dai kuma ya nuna min da cewa dalilin da yasa bai so a kira min 'yan sanda bai so a ya tafi ya bar mu cikin tsakan wuya ne dalilin nasa kenan kuma haka ne amma yaron nan jarumi ne kin tabbatar ya fasa tafiyar nan eh ya tabbatar min da cewa ba zai tafi ba amma kuma abin da yasa yake so ya tafi din saboda mahaifiyar shi tana kwance ba ta da lafiya ya taho ya barta dalilin da yasa yake son ya tafi kenan to Allah ya kare mu Ismail ne mutum na farko da ya mamaya kuma ya tafi sa'a lokaci da ya fada cikin zuciyata kwata-kwata da haɗuwana da Ismail har izuwa mu kwata-kwata bai wuce awa ɗaya ba ga sarki ismail tun can baya na biyu ina ta miki magana kin ki saurari ne ba lantana ma ki ji da wata irin tsaraba na zo zan karbe ki wani daraja goro yake da shi banda wanda ya wuce a kasashe a faranti a yayyafa masa ruwa a rufe shi da garara abu kan titi da shi duk wanda ya gani ya taya a tsaya a saida mai to bar ka jin gaya maka ni ba kalar wa'innan matan bane da zaka gansu a titi ka tare su kana musu magana tabbas ba mutunci ga duk abin da aka kasa shi akan faranti aka bi titi da shi kowa ya gan shi so nake in samu damar da zan bugo da har gona domin siyan shi lokacin da yake lullube kafin a kawo shi ga kasuwa a rarraba shi a kasashe a faransi kowa ya gan shi hakika na yaba da hankali shi sa kika ga na biyo ki kaga malam a ah, bawar Allah bawar Allah wallahi tallahi da ne suka burge ni kuma na ga har ga Allah idan na bari wannan damar ta kuce mu ba lallai in ƙara haɗuwa da shi yasa na yi tabin da mutum dole sai na samu ganawa da ita kaga ina ta jira tun daga rana har na kai dare saboda ka dan Allah dan Allah ka gaya mata cewa ni ba cutar da ita na zo ne halayen nan za ta kyawawa su suka jawo hankali ya nake son samu ganawa da ita da Allah idan Allah ya tabbatar sai ka ga Ana sa an zo an samu ci gaba da haka ne na fahimci bayananka kuma sun man daɗi sosai ina zuwa kun fita yawa ga nan zuwa to sai dai baka gabatar min da kanka ba eh ah, ni dan kasuwa ne harkan shige da fice ne suna na kuma Ismail Abba shago na yana nan a Green Market idan ka je Manga Plaza duk wanda ka tambaya Ismail Abba Ventures a kawo ka shago kamar da na ga ma kwatanci dai Allah ya rufa mana asirin mu fito mu kawo mu siyar daga nan ma mu mu siyar a can mu ciwa mu Na gode na gode. tun da nake wallahi ba taɓa ja min aji ba irin na yau yin saboda Allah da annabi tun da rana kika shanya ni sai yanzu Allah ya sa na ganki wai dan ma na haɗa da 'yan gida kana nufin ka ce mun tun ɗazu kana gate kana jira na ke ko masu iya magana ki ji sun ce garin masoya ba za nisa ba bare ni da garin mu daya ai wallahi tallahi in kwana zan yi anan kin san ba zan iya motsa nan da nan ba sai na ganki amma ke san wani kuwa wallahi tallahi yayin ki yana da mutunci ba ƙaramin mai fara'a ba ne kuma daga ganin sama zai yi jama'a in halinsa ya burge ni wallahi <laughs> ai kaɗan ma ka gani don ma baka zauna da shi ba ai mutum ne mai saukin kai Allah yanzu dai um, sha yanzu ma magani yanzu kin gane wallahi tallahi ni ba da wasa na zo ba ko yanzu idan aka ɗaura a shirye nake na riga na gama shirye komai da komai amma dai duk sauran unguwan zoma ai ta bari a haifi ɗan kafin ta yanke mai cibi. Wai don Allah barin tambaye ki mana. Ku asalin ku mutanen ina ne? Na ji Hausa ta zauna a bakin ki sosai. Kaga kenan baka riga ma ka gama sani na ba amma kake ta zumu kai ko yanzu a ɗaura. To ai baki sani ba. Ita bishiyar da 'ya'yanta za su yi daɗi tun daga fure ake ganewa. Kaga ina ka baro motanka. Wallahi tallahi na baro ta can. saboda tsabar ki kuma makullin ma na bar sa a cikin motar wallahi kaga sai ka hanzarta kai saurin komawa kada garin gyaran gira a rasa ido ai wannan idon da na samu ko ba gira ya min kuma duniya ma ta shaida wallahi tallahi na iya zaɓe amma dai ba a wasa da furar gona dai idan ta zube aiki ya riga ya tsaya sai dai a koma gida. <laughs> Shi ne karin magana a waje. Na fuskanci cewa idan na kai a nan zan mutum tun da kawo su daga wannan da wannan <laughs> Sai ka zo. ne kullum ba ta girma. an dace kenan kai kuma ya aka kika sani ai aka ci labarin zuciya a tambayin fuska da gani da alamu kamar an dace karki manta kwaye wayo bare dan kaza ni fa mace ce kuma uwa dole in san me kike ciki gaskiya ne umma abinda babba ya hango yaro ko ya hausa mutum shi ba amma an kashe shi a haka muka rabu da Ismail da rana tsaka shi yasa duk cikin samarina na fi ƙaunar Ismail gaskiya yayin nan naki yana da kirki duk da ma ba shi da yawan magana sai ka zana da shi zaka gane cewa bai da matsala hayaniya ce kawai baya so tabbas yau mun kokari da fatan zaki ci gaba da bani haɗin kai yadda ya kamata